Hello baby. Yan sweeter dai aka yi ne. Baby ka san ina jiran ka fa har yanzu ban gan ka ba gashi har na kusa da in kai shagon. Wallahi ga nan zuwa wani uzuri ne dan tare ni. Eh to baby ko dai in turo ma da account sai ka min transfer ka ga yau zan sa kayan jira na fa ake yi. A kake damu ha ba ni da zan baki kashi ma kuɗi a jikina kamar su kashe ni. To shikenan baby sai ka tawo. Ga nan yanzu nan zaki gani. Mhm. Akwai da kan ce miki san duniya ba abin nake so in ba cikin ta ba to mu je yanzu ka karɓar min kayan kawai da har yau yau sa kayan sa kayan ni da nake so zo in ganki kwanan ke kwanan mu ba mu hada ba to shi mu je alaikum a'a hajiya na an bashi Eh, tun azu nake tunanin ba za ka kwafsa min a ɗinki na ba kuwa. An yi sa'a ko yanzu nan na kammala ina kan ɗan ki ne dama. Ni dai min a cika in tafi. Ka cancanci in ba ƙarin kuɗi gaskiya. Na ma nake mata ɗari biyar cikin kuɗin da. Na gode. Allah ya saka da attari Allah ya bar zumunci. Baby, ɗinkin auren mu ma nan za mu kawo. Insha Allah, ai an gama. Ka damu ai. Kawo shi da wuri. Insha Allah. Insha Allah. Ku sauki wallahi. Kai. zama ɗaya Masha Allah, masha Allah. nawa ne kudin dinkin ne amma ba za ba baby baby kala nawa ne kayan kala ɗaya ne mana masu zafi ne dubu sha shida amma sha bakwai ne ma na saboda kun ɗari biyar kuma na gan su dinkin zamani bayan min ina son in fi kowace ya gurin biki baby ya raka kawai daga maganan kuɗi ka kama yin zufa haka <laughs> babe da Allah ka bashi kuɗin shi kuma baka da kashi a jikin ka kame transfer tun da zan ce ka min transfer bashi kuɗin shi wannan ba leda bace za ta tsake ni na tsake baby kake da kamar ya kai zaka no no no wato ki gane me nake nufi bane kake da baby ba so kake ba ka gane tunda abin ya zo ga har kuma gashi kashi din wato ba su abin nan ba kuma transfer na kudin ya abin nan wallahi da akwai POS ne ka gane sai kana da POS dan ban no baby an zo karshen wannan solution din ban POS dan Allah ban POS POS kuma shi ba banki ba shi ba supermarket ba shagon tela ka zo ka ce mai kama fiyar gaskiya baby ka mai transfer kudin shi ko kuma ka bashi shi ni gaskiya baby ka ni ka ga tafiya ta ba ma sai ka ce in je in jira ka auje ba ni ka san jira na ake ni na tafi kawai ka bashi kudin shi malam ya baka kudin ka kai dan tana ciki ne shi yasa nake dama wani hanya hanya dan Allah dan annabi in ban da bala'i wani ɗinki ne har dubu sha shida haka na sai ɗari to ni da wani sai ɗari wani irin bala'i ta zo da stand da za mata an mata kuma ka ce wai yayi tsada plan ne fa a plan na kwana bakwai ina ɗinkin nan ka sa wani irin design ne wannan ɗinkin shi ake kira fa oya a <laughs> ni ne oya ɗin dan Allah da annabi kana nufin ka ce ba baka zo da kuɗin da za a bani ba in ba haka ba dan Allah fi billahi zaran da aka yi dinkin na gwal ne koko ne me da za a ce dinki to zaran kadai abin da ake sayar da shi naira 2500 kwana nawa ne ina dinkin kwana bakwai ne ina dinkin nan kwana bakwai sai ka ce sai ka ce dinkin Kaduna malam ba ko wannan ba ka cire kuɗi na ka bani in kuma ba haka ba ina da yara waɗanda za su cuɗa min kai a nan Koko hukuma ta raba mu da kai wallahi alƙur'an dan dan a sayar da za a yi dan wallahi karamar waya ce ma da ni ko ba ga wayan hannun ta sun karamar waya kamar ya Kuka? Kuka? Lafiya kuka? So nake a san mu. Ko da ah, bai bayar bane? Eh, eh, eh,